oga guzo dan fillo wallahi lafiya la wallahi ya jama'a ya sun fi wallahi oga da ka dini yau cike da farin ciki ras wallahi sabuwar amarya ne ah no ba mota ba hawa oga ba mota ba ce iphone 12 na siya yi <laughs> eh, wallahi na ce oga to ya kamata a zo a duba a taya ni da munna eh yanzu ina ofis to amma na aiki manaja na ya je ya kai ta gidanmu eh na aiki manaja na ya je ya kai ta gidanmu za su dan hoto ne ha gashi nan ma ya zo gashi nan ma kawai oga ka koyi wallahi ka ce mun wayan nan tabata idan ba yau sai an yi tashin hankalin ba a taba yin sawa mutu wai me yaka wai kake so ka ce tabata ka kai abin wai mai faru wai na tuwa hanya ne kawai wannan abin ya faru sai what ya same Hey!